Sun jiya da daddare aka fara yada jita-jitar ai za a kara kuɗi a farashin kowace litar mai a gidajen man nnpc me ke faruwa al'umma na son su gane eh to alima kamar yadda kika faɗa cewar gashi an waye gari yan najeriya sun gani an samu canjin farashin mai a gidajen mai cikin ƙasa ko ina eh to kin ga abin da ke faruwa farashin mai amma shi kasuwar duniya take fito da farashi saboda abin da za a amfani da shi na gurbataccen mai da za a sa a farashin duniya ake sayan shi kuma shi yake ko farashin nawa zai kama ko calita to tuntuni dama abin da ke faruwa ita nnpc ta shigo da mai din akwai bambanci so ba wai an ƙara kuɗi ba ne a dama wannan ɗan bambanci ne da ke ta faruwa da idan ita nnpc din take ɗauka a sai dama kuma yan najeriya ba wai kuɗin shi ba ne dama da aka shigo da shi to amma yanzu da dama ta bayar cewar insha Allah ya sa matatun mu za a iya yi a ƙasa to kin ga duk farashin da ya kamata da aka samu mu na kasar wanda aka yi aka taka da kuɗin da aka sai shi gurbataccen mai da farashin da ya kama na kowace lita ce sai a haka din so kawai abin da ya faru kenan ko za ka yi mana ƙarin bayani a kan yadda 'yan Najeriya za su fahimta cewa ga yadda farashin kowace lita ya kai ga naira dubu ɗaya da talatin a gidajen mai NNPCL inda 'yan kasuwa suke sayar da nasu sama da wannan farashin. Eh to kamar yadda na muke bayani shi ainihin wannan kuɗin shine in aka duba abin da kasuwa ta kama ita NNPCL ta sai mai a wani matatan so abin da ya kama kenan to shine za ta sai ma yan kasa a haka so shi sa yanzu wannan shine farashin da ya kama na haka za a sayar in aka tace shi a cikin Najeriya kuma kowace ma refinery da tace shi haka Kudin zai kama kuma karin bayani shine tana iya yiwuwa nan gaba idan kuɗin gurɓataccen mai ta zo kasa, wannan farashi zai kasa. idan har gurɓataccen mai ya sama shi ma farashi zai sama hawa kuma canji na dala shi ma haka yakan kawo wannan amma mu yanzu abin jin daɗin mu a Najeriya ake tashi shi kuma muna tabbatar tabbatar da cewar kamar mu a NPC insha Allah abin da muke ta kokarin yi mu gani cewar duk gidajen mu ana sayar da mai din saboda shi kan samuwar mai din ma yana da amfani ga 'yan Najeriya so mu tabbatar da gidajen mu ko ina ake neman mai din za a samu a saya. Sai da wasu 'yan ah, Najeriya duk suna ta cewa ya kamata a ce tunda a cikin gida ake sarrafa man to danyen man ana tacewa a cikin gida ya kamata farashi su sauka ne ba yin sama ba. Kuma dalilin da ya sa ba a samu raguwar farashi farashi. Eto kamar yadda na yi bayani kuma kin san mu NNPCL kamfani ne mai zaman kanshi amma kuma kamfani ne wanda kuma mallakar gwamnati so yadda doka ta b'a mu shine duk yadda muka sayi man nan doka ba ta mu cewar mu asara ba mu saida so haka muka saye shi a matatan mai din so kuma yadda muka saye shi haka za mu sayar shi yasa ko a yanzu ma ita doka ta ba da damar cewar ba lalle bane sai NNPC ta zama optaker daga nan mu saida mu wasu so 'yan kasuwa duka gaba ɗaya za su iya zuwa kowa ya je yadda mu ma za mu iya zuwa mu bi layi mu je mu su manna a wannan matata din yadda kuma kasuwa ta kama sai a sayar. To su Ipman sun ce ba su samu sanarwa akan cewa za su iya zuwa Dangote kai tsaye ba. Shin an fitar da sanarwa an ba su? Eh to ai kin ba mu bane Dangote kuma ba mu bane muke rike da Ipman so su sai su je su samu na tabbata an suka je suka samu hukumomin matata din za su yi magana da su kuma na tabbata za su daidaita tsakankanin su. Su suna bayani kamar ku ne kuke da iko na ba su damar su je siya mai wajen dangote ya ce ai suna jiran sararwa daga wurin ku akan za su iya zuwa wajen dangote kai tsaye gyara a cikin maganan da ya shine za su iya zuwa kamar yanzu misali eh, man da muka saya a matatar mai da farashin da muka saya so ko da sun zo wurin mu doka ta ba su dama kuma kasuwanci ne za su ga kuɗin da muka ce za mu sayar musu kila tana iya ma mu mu ce sai mun dan dora wani dan riba akan abin da mu muka saya a wurin matatar mai so su za su iya kila zuwa an suka je can wurin su directly ba tana yiwuwa su samu ƙasar da yadda da mu sayar musu so kinga kawai kasuwa ne inda zaka samu sauki a nan zaka je zaka sai kayan ka so ba wai mu ne muke zamu ce ku je ko kuma shi wanda zai sayar musu shi ku zo kowa kasuwa ce a buɗe so kowa zai iya zuwa in suka tambaya na tabbata ba za a ce musu a ba kuma ma suka zo mu ma wurin mu din amma yanzu mu abinda muka sa a gaba shine mu tabbatar da cewa 'yan Najeriya sun samu mai duka a gidajen mamu wanda aka saka NNPC Limited a ko ina yake a cikin kasar nan zan akwai mai mu tabbatar da wannan kuma ingantaccen mai ne da kuma in mutum ya sayi mai din lita ɗaya kasa lita ɗaya ne take zaka biya kuɗin